kamar da rana take da haske haka shi ma wannan mutum yake da haske kenan za mu fahimta a cikin wannan misalin za mu fahimci abu guda uku shamsun tuzallilu ni min shamsi shamsun din nan ta farko za mu ce da ita majaz yani an yi amfani da ita amma kuma ana nufin wani abu daban abinda ake nufi a nan al-rajulul mamdu. mutumin da ake yabo wazi'ul wajh mai hasken fiska muna fahimta sai muka ce ƙarina ita ce tuwallilu ne ita ce ta nuna mana cewa shamsu ɗin nan ana nufin mutum ne saboda bai yiwuwa rana ta kare ka daga rana sai muka ce alaƙa abin da ya haɗa shamsu ta asali rana ta farko da shi wannan mutum mai hasken huska abin da ya haɗa shi ne haske rana tana da haske wannan mutumin ma kuma yana da haske muna fahimta to za mu tsaya a wannan misali in Allah ya kai mu sabtur qadin sati na gaba za mu ci gaba daga inda amma kamar mu rufe idan alaka ta kasance mushabaha abin da aka ce mushabaha ya zanto akwai kamanni misali mutumin nan mun ce yana da ne yana da haske rana mun ce tana da akwai kamanni ko babu to sai mu ce da wannan isti'ara yani ma'ana isti'ara an yi aron lafazi amma idan ya zanto alaƙar da ke tsakanin abin da kake ƙoƙarin siffanta shi da wancan sifa ta asali ya zanto bai yi daidai ba sai mu ce da shi majazi na yani za mu zo shi a hankali eh amma yanzu mu ɗauki wannan ƙa'ida eh ga nan a cikin a gaban mu a cikin misali eh amma za mu zo a hankali ƙa'idan da za mu ɗauka idan alaƙa ta kasance mushabaha ya'ani da shi wannan lafazi na majazi da wancan lafazi na haƙiƙi in aka samu kamanni sai mu ce da wannan abu isti'ara muna fahimta jama amma idan ba su yi kamanni ba sai mu ce da shi majazi wanda za mu ɗauke shi Allah ya kai mu sati na sama in akwai tambaya shi Allah sai mu wa alaikum salam na na a to zannin ne dai muka ce eh alaka ai saboda sifar rana ba tana da haske ba to shi ma mutumin da kake sifantawa mutum ne ali ulwaj yana da hasken fuska don haka sai ka siffanta shi da rana e min azil inwa abin da yake nufi a nan yani shi garkuwa ne yamna wusula shada'id ilai yana hana zafi in ya shiga tsanani sai koma gare shi yani in gari ya mai zafi saboda dama rana tana da zafi shi zai kasance garkuwa tsakanin shi da rana ka gane magana ya eh, muka ce a nan me sifa rana haske mutumin da ake yabo shi kuma me ya sifansa haske akwai kamanni ko babu amma idan kamar da Allah ke cewa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim al asabi' jam'i ne ne isba isba shine yatsa guda daya ka duba kinaya an al i'tiraf daga da kai nuhun alaihi salam ke cewa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu da ba qur'ani bane sai muke ja'alu ne isba'ahu. saboda ɗan yatsa ɗaya shi zai shiga kunni amma shi sai ce ja'alu a dukan ƴan yatsun gaba ɗaya to idan muka duba asfabi anan majazi amma alaka anan ghair mushabah ba kamanni saboda anan itlaqul kulli ne wa iradatul juz' an ambato abuwa da yawa amma abin da ake nufi a nan abu daya shi ne alaƙa gairu mushaba don haka sai mu da lafazin anan majal misali fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alu al-wildana shiba yaya za a yi wato ku ji tsoron Allah in kuka kafirce wa wani yinin da yake mai da yaro tsoho yaro ne ke abinan yini ne ke mai da yaro tsoho ko Allah ke mai da mutum tsoho amma kaga sai ya danganta abin da yi muna fahimta a nan kaga majaz ne saboda babu alaka tsakanin yini da abin nan ubangiji ka gani muna fahimta a nan sai mu ce ya'ani abin nan eh, majazi ne saboda babu alaka ya'ani mushabaha alaka ce anan gairu mushabaha babu kamar ne a ce in Allah ya kai mu za mu yi bayanin ta daki daki hakan nan amma mu dauki guda idan mu gani yawa ta <laughs> ta kwanta tambaya alaikum salam na'am na'am kamar ainihin majasin na'am a hakikin mutane eh amma majasin kuma sai na yi kamar ana cewa namiji ne abinda ake ce su ba su ce wai mace ko namiji ba lafazin da ka yi amfani da shi ka gane sawa'an ko akan namiji ne ko akan mace ne in dai ka yi amfani da shi a yadda yake za a ce da shi haƙiƙa ka fahimta majas kuma sawa'an mace ce namiji ne in dai baka yi amfani da ita a yadda kake ba za mu ce da ita majas gashi shamsun su mace ne ko namiji to kaga amma mun ce da shi majaz don haka ba ba lafazi ake duba ba a'a in dai kai amfani da shi ba inda yake ba namiji ne mace ne ka da shi majaz in kai amfani da shi a yadda yake namiji ne mace ne sai da shi haƙiƙa ta fahimta ai to ba ta ko alaikum salam na majaz eh insha Allah to subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ba satin da ya wuce mun magana kan alhaqiqa wal majaz muka ce alhaqiqa ita ce amfani da kalima a matsayin da take a wurin da take amma almajaz shine a yi amfani da kalima a yi nufin wani abu daban muka buga misalai haka to hamma muka buga misali da muka ce khatabal asadu zaki yayi khutba muka ce kafin kalima ta jama majas dole a samu ababai guda biyu za a samu alaƙa za a samu ƙarina al'alaƙa muka ce ita ce abinda da za ta zo ta yi kama da irin wannan abu da ake so a sifanta da shi sannan ƙarina shi ne lafazin da zai zo ya hana wannan ma'ana wato ya nuna mana cewa wannan ma'ana ba shi muke nufi ba kamar misali mu ce khatab al-asad zaki yayi khutba al-asad shine muka ce majar kalma ce wacce muka furta amma ba zaki muke nufi ba to alaka tsakanin asadul haqiqi wal majazi asad na gaskiya da kuma na majazi muka ce shine ne ash to sai muka ce ina karina Wani lafazi ne ya zo ya hana mana wannan ma'ana ya zanto ba shi muke nufi ba ita ce khutba ba. to da mun ambato shi a cikin lafazi mun gansa sai mu ce alqarina anan lafziya ma'ana lafziya yani mun ambato ta gata nan karar mun ganta a cikin misali haka idan muka duba misalin da muka yi a wancan sati muka ce shamsun tuzalliluni min ash-shams mun ce shamsu ita ce almajaz ko sai muka ce to me ya alaka tsakanin shamsu na haƙiƙani da kuma na majazi abuya yani at-tala'lu haske to sai muka ce menene ina qarina wani lafazi ne ya zo ya nuna cewa shamsu din nan ba na gaskiya bane to zallilu ne mu an shi ko sai mu ce da wannan qarina ce lafziyya يعني تلفزي سبب ذا مو مسمو كما قرينا حاليا معنى حاليا يعني ذا مو فهمتي هكا ني تحالي تطبيعه تاني تو غشي غبنا يجي فلم ارى برغامين اصدق منكما عراكا اذا الهيابة النكس كذبة هزبر مشى يبغي هزبرا واغلب من القوم يغشى باسل الوجه اغلبه Abin da ake nufi da shi ne shine asadai zakoka guda biyu irakan ma'anan shi almulaka haduwa ko kuma fada sare-sare alhayyaba ma'anan shi alkha'if matsoraci anniksu ma'anan shi adda'if adda'in wanda yake mai rauni to abin da yake cewa a anan yace ban taɓa ganin zakoka guda biyu ba azzaka min kuma irakan waɗanda suka fi ku gaskiyan haɗuwa da maƙiya ba wato waɗanda za su tabbata in an ce an haɗu da maƙiya ban taɓa ganin masu gaskiya irin ku waɗanda za su tsayi su yi faɗa da makiya ba idan hayyabatu idan aka samu rai matsoraciya annifsu mai rauni kazzaba ta yi ƙarya ma'ana ta yi rauni ta ba da baya muna fahimta wato ban taɓa ganin mutane masu gaskiyan tsayuwa ba a wurin makiya in aka samu matsoraci wanda yake mai rauni ya ba da baya ya saba tunanin mutane ya gudu ba ko kuna tsayawa sai ce hizabrun masha yabghi hizabran zaki ne ke tafiya yana neman zaki wa aghlabun min ya yace zaki daga cikin mutane yaghsha basilul wajhi aghlaba basilul albasil ma'anar shi ashuja in kace fulanun basan ma'anar shi jarimi yace to yakhsha basul wajh jarimi mai jarinta irin ta tsayuwa mai jarinta irin ta fuska da dauriya ya je yana yin galaba a cikin zakoka wato cikin dabbobi muna fahimta wato zakin cikin mutane yana galaba a cikin zakin ainihin dabbobi ka san ko ashe jarinta ta kai basil alwajhi min alqawm ni daga cikin mutane sha aglaban min alhayawanat yani yana galaba a akan zakoka wanda yake daga cikin dabbobi to anan idan muka duba za mu ga hizab an maimaita ta sau biyu mun ce hizabrun ma'anan shi al'asar ko to anan ta farko ana nufin arrajul mamduh wato mutumin da ake yabo amma hizabru na biyu ya nufi haƙiƙati ana nufin asad e zaki na gaskiya muna fahimta wato zakin cikin mutane yana neman zakin cikin dabbobi kana kuma wato jarumi daga cikin mutane yana neman jarumi daga cikin zakoka hizabru na farko ita ce majas kalma ce majas me yasa dole yanzu za mu nemi karina za mu nemi alaka to menene alaka tsakanin hizabur ɗin na farko da kuma wancan hizabur na biyu da ake siffantawa a shaja'a yani jarinta haka ne ko to sai mu nemi karina yani menene karinan da ya sanya muka ce hizabur ɗin nan na farko ba wai zaki na cikin dabbobi ake nufi ba masha ai zakin cikin dabbobi mana tafiya na a yana iya zamowa amma kuma zakin cikin dabbobi ai yakan nemi zaki yan uwansa cikin dabbobi bi dalili in yi kuka in yana neman yan uwansa yakan yi kuka don su san inda yake a muna magana akan wannan shatar din ne kar mu magana akan shatar islami eh hizabrun masha yabghi hizabran nan ne muke magana akai na al'aglab daban shi kuma yake shi ma ma'anar shi zaki ne eh da zaki da birgham da kuma hezabr don ma'anar shi asar zaki haliya ke, ma'ana haliya ya ali hali ko ɗabi'a ko al'ada ba mu taɓa ganin mutum daga cikin mutane ya jera neman zakin cikin dabbobi ba ko ba ka wani jama'a ko mun taba ganin mutum daga cikin mu ya tafi kawai shi aikin sai je nemi zaki ji fada a ɗabi'ance a al'adance ba mu taba ganin haka ba don haka sai mu ce fi kalimati alhizab majaz akwai majazi a wurin wal alaqatu bainahuma al mushabaha yani alaka tsakanin zakin mutane da zakin dabbobi ai akwai kamanni ita ce shaja'a wal qarina haliya limtina'i zalika fi adatin nas yani abin da yasa zamu ce haliya ɗabi'a ko al'ada ba mu saba gani haka ba jama'a muna fahimta five misali na biyu yake idan kuma kuma ta satin da ya wuce mun ce idan alaka ta kasance mushabaha muna ce da mai ita me? isti'ara amma idan alaka ta kasance ghayrul mushabaha za mu ce da ita yaya majaz to anan ya za mu ce da ita isti'ara saboda alaka din mushabaha ce muna fahimta fai yace li aini kulla yawmin minka hazzun tahayyaru minhu fi amrin ujabi حمالة ذا الحسام على حسام وموقع ذا الصحاب على صحاب yake li aini ga idanuwa na guda biyu kulla yaumin minka hazzun kowace rana suna da rabo rabo ba na ci ko na sha ba a'a na ganin ka kawai domin kai a ganka ma matsayi ne mu fahimta tahayyaru minhu fi amrin ujari asalin sa ta tahayyaru ne kamar yadda Allah kace yawma ta'ti la takallamu asalin sa ta takallamu ne sai a kira ta'un guda daya yace kai abin tahayyaru minhu abin kai ne magana ma yana dimauta ka har ya kai ka ga amrin ujab wani al'amari ne ban mamaki dan mutum irin ka ba kasafai akan ganin sa ba mutum irin ka ba wai kowa yakan gansa ba don haka ganin ka da nake yi ni idanuwa na sun samu rabo kai al'amarin ya kai ga mai magana ma yakan ɗumauce har ya kai ga mamaki ya za a irin kawa ne dinga ganin to ga shahid na auren mu sai ta himalatu zal husani marikin takobi ala husani yakan fada ne kan takobi wa mawqi'u zal sahabi sannan masauki ko saukan gajimare girgije kenan yakan sauka ne ala sahabi akan girgije yani girgije yakan sauka ne kan girgije sannan kuma takobi ko markin takobi yakan fada ne kan takobi ana fahimta idan muka ba mu fahimta wata kuna <laughs> idan muka duba za mu ga kalmatul husam ta maimaitu sau biyu sannan kuma za mu ga kalmatu ashab ta maimaitu sau biyu to sai mu yi kokari yanzu mu gano ya'ani marƙin takobi yakan sauka kan takobi sannan girgije in ya sauko yakan sauka akan girgije wace ce ya cancanci ta kasance majaziyya wace ce ya cancanci ta kasance haƙiƙiyya na duka biyu da ɓangaren husam da ɓangaren sahab wanne ne kamata ya zama haƙiƙiyya wanne ne kamata ya zama majaziya su ne haƙiƙiyya shi ne majaziya yani usam na farko kai kace shi ne haƙiƙiyya eh na biyu ya zama majazi to kai kuma kace yaya mala na farko ne majazi shi ne majazi na biyu kuma shi ne haƙiƙi to amma mu duba fasaran fa malikin takobi akan takobi yake sauka sannan girgije in ya sako ya sauka akan girgije malam wani irin girgije ne ya taba sakowa ya sauka akan nan wansa girgije wani irin takobi ne ya sauka akan nan wansa takobi mun fahimta ashe kenan mai alif da lamun su ne sune su ne haƙiƙoƙi guda biyu muna fahimta mana su alif da lamun husamin da sahabun su ne majazi abin da yake so ya ce shi wannan mutum saboda jarinta da ɗaukan wahalhalu ya zama da takobi wato kamar sarin ɗan uwansa yake takobi in takobi sa ɗan uwansa zai ji wato to yadda yake shanye sara da suka kai ka ce shi ma ya zama takobin da yake sara <laughs> mun fahimci ba kana yi eh yani yanzu ka kama karfe ka dinga ɗaukar karfe kana kana sara me zai maka na ba abin da zai maka kamar yadda mawaƙi ke ce alasta muntahiyan an nahti aslatina yani kai ba za ka daina wannan ba sai yake sifan take ce kana fahin sakratan yawman liyuhinaha falam yadirha wa auha qarnahu alwa'il mutum ne kamar ka samu dutse ka ta tunkuri ka ta tunkuri me zai ma ko mai dutsen zai shine kana fahin sakratan yawman liyuhinaha ka zo kana tunkurin dutse wai dan dutsen ne zagwanye falam yadirha wa auha qarnahu alwa'il kai da zaka ji rauni muna fahimta to haka dan takobi ya sarfa wanda takobi malami zai ji to mutumin saboda jurewa wahala da sara na takubban makiya kai ka ce shi ma zama takobin kai mutum na biyu saboda tsananin kyautansa kai ka ce shi ya zama girgije domin girgije da mun ga ya haɗu mai muke tunani alam tara anna allaha yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu fasara lot ka ya kurojo so da mun ga abin muke tunani ruwa ya samu to shi wannan mutum saboda tsananin kyautansa kai kace shi ma zama girgijen da an gansa kawai an ga kyauta ana fahimta ai to don haka Husam mai alif da lamun da sahab mai alif da su ne haƙiƙiya ne marasu alif da su ne majaziyya na farko an siffanta shi da takobi wurin juriya da ɗaukan wahala na biyu an siffanta shi da girgije wurin ba da kyauta da kuma karamci don haka sai mu ce husam da sahab majaziya ne al'alaƙatu bai na humal mushabaha domin shi wancan saboda ɗaukan wahala ya kama da takobi shi wannan saboda kyauta ya yi kama da girgije muna fahimta sai mu ce to ina karina haliya saboda ba mu taɓa ganin girgije ya sauka akan girgije ba ba mu taɓa ganin takobi yana sarar nan wasu takobi ba in kaga mutum ya kai sara wani ya sara sai dai in shi kuma ya kare da takobi muna fahimta jama'a don haka sai mu ce alqarina anan ne wal alaqa ne mushaba don haka sunan misali ne isti'ar muna fahimta misali na karshe ke cewa idza la aynu rahat wa hiya aynun ala al jawa falaysa bi sirrin ma tusirru al adali'u راحت بمعنى رواح يمتي على الجوى الجوى معناه بقين تكي لتكيت الأضالع wato shine ma bainar jambai abinda ke tsakanin kiraza guda biyu me yake tsakanin kiraza guda biyu zuciya shine azali abin da ke tsakanin zukata guda biyu abin da ke cewa idal ainu rahat idan ido ta yi yammaci wahiya ainun alal jawa alhali ta yi yammaci tana mai leƙen abin da ke cikin zuciya na baƙin ciki da damuwa da takaici falaisa bi sirrin masu sirrul azali'u duk abin da zuciya ke boyewa ba zai zama sirri ba saboda ana cewa wai labarin zuciya a tambayi masu hikima suna cewa wai eh, innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila lusani ala fuadi dalila innal kalama lafil fuadi wa innama ju'ila lisanu ala fuadi dalila wai magana a zuciya take baki kawai an sanya shi ne ya tarjama abin da ke cikin zuciya don haka in mutum na cikin farin ciki a fuskansa kai ka ce kai wanda da ke damu kai kamar ka samu kyauta idan kuma yana cikin damuwa za ka ce wani yau sana kamar maka jin daɗi ko baka da lafiya ne muna fahimta to idan ya zama da cewa ido abinda take kullum ta leƙi labarin zuciya to za a kai ga matsayin fada abinda kake ɓoyewa na sirri ba zai zamo sirrin ba jama'a mun fahimta eh abinda kake ɓoyewa saboda za a gani a fuskanka za a ga damuwa a'a za a ga hashash za a ga bashash farin ciki don haka an saka cikin yalwa da kuma jin daɗi babu sirri kenan <laughs> mun fahimta ai right idan muka duba anan zamu ga akwai al'ain ta mai mai tuso biyu ko akwai mai alif da lamun akwai mara alif da lamun wace ce majaziyya wace ba ta asali ba wace ce mai haƙiƙiyya ta asali الالف سلام اتتي حقيقية طيب مجازية اتتي عين يعني اتتي وش باتد الالف سلام طيب لما قدوب انا يعني يا سفا تئدو دوا دمي قصة ايدو سنة دمانو اندي داما يعني الذهب والفضة عندك جاء العين واتكين فيكيو معنى شي تقول لا دا اذرفا عندك جاء العين واتكين فيكيو انك جاء كتب اللغة كما معنى شي الماء الماء الذي لا ينقطئ yani ruwa na kwanaki uku wanda baya yankewa al'ainu ana ce da jasus mai leƙe yani mai leƙen asiri eh annan to me yafi kama da jasus domin da me yake leƙe da ido ya yi amfani da kunne sa ya ji sannan ido a hannu na rubuta ko ba ka bane idan muka duba anan za mu ce fi kalmati ainin majas a cikin kalma ta ainu akwai majas akwai majazi a cikinta amma dole sai mu nemo alaka sai mu nemo karina menene alaka tsakanin ainu da jasusu waye jasus jama'a cid mai leƙe ko leƙen asiri shi mutum ne ko aljami ne to ido kuma ido dama kowa ya san ido menene alaka tsakanin ido da shi wancan mutum wato kenan ido wani yanki ne daga mutum muna fahimta domin in kace ido wani juzu'i ne na shi wancan mutum jasus muna fahimta ai tun da ba gaba ɗaya sa kake magana ba don haka shi alakar su ba alaka ba ce wacce ta yi kan kan kan a'a alaka ce na akwai kamanni cewa kai innan ido ne wani yanki ne daga jikinka ba kai bane gaba ɗaya da dalili akwai mutumin da bai da ido kuma yana rayuwa ma akwai mutumin da bai da kunni amma kuma yana ji kamar da Aliyu ke cewa radiyallahu ma kullu zi ainin bi basi wala kullu zi udunin bi sami ba kowane ma'abocin ido bane ke gani kamar yadda ba kowane ma'abocin kunne bane ke saurare muna fahimta yi don haka ana mu ce fi kalmati ainin majaz a kalmatul aini anan akwai majaz sai mu nemo karina ko mu nemo alaka ina alaka take aljuz'iyya sai mu ce li alaqatil juz'iyya annahu atlaqa aljuz'a wa aradani ne yani ya ambato wani yanki ne amma gaba ɗayansa yake nufi domin ido kaɗai bai yiwuwa ta leƙi abu in ba akan kafa za a tafi ba in kuma hannu bai yi motsi ba in kuma kunne bai ji ba ashe nan gaba ɗaya ake nufi muna fahimta to sai mu nemo alaƙa mun ce gairul mushabaha babu kamanni saboda juz'iyya ce to sai mu nemi qarina ina qarina na ina take alal jawa yani alal jawa jawa mun ce shine bakin ciki ita ce qarina yani wacce take nuna cewa ido to ai ido na gani abin da ke zuciya ne aha to tunda ido ba za ta ga abin da ke cikin zuciya ba ya nuna cewa wannan qarina ce wacce take nuna ainun din da ake nufi a nan ba ainun bane na jikinka kai ana nufin mutum ne abin nan sukutun gaba daya muna fita jama'a don haka ƙarina a nan tun da an bato ta ya za mu ce da ita a ƙarina. ga ta muna kallon ta daror da ido ita ce alajawa za mu ce lafiya amma wacce ba an bato ba za mu ce da ita mai. halayya to a taƙaice misalan da muka ɗauka ɗin nan gaba ɗaya shamsun tuzallilu ne hizabrun masha yabghi hizabran sannan himalatu zal husami sannan ainun alal jawa idan ka tashi gaba daya zaka ce fi kalimati shamsun majaz ko kuma fi kalimati hizab majaz ko fi kalimati husam majaz ko fi kalimati ain majaz li alaqati al mushabaha domin alaƙa na kamanni wal qarina fihima in an ambato zaka ce lafziyya idan ba ambato ba zaka ce haliyya idan kuma ya zama na alaƙa ba mushabaha ba ce zaka ce li alaqatin ghairil mushabaha li'annahu atlaqa juza wa arada kulla yani ya ambato yanki ne amma gaba ɗaya ke nufi kamar yadda akan yi ambato gaba ɗaya kuma ana nufin juzi wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum يعني اطلق الكل واراد الجزء ذاك فئه اصابع في كلمه اصابع مجاز لعلاقه غير المشابهه منا فهمت والقرينه فيهم الجوع كو جعالة دمبي مستحيل يعني هم ناس جكسين كله مو فهمت يا جماعة طيب مدوبة قائدة ينا كيوا عشان قاعده المجاز اللغوي Abin da ake cewa amfani da kalma na larabci na lugga huwa lafzo shine wani lafazi almustamalu wanda akan yi amfani da shi fi ghairi ma wudi'a lahu ba a wurin da aka ajiye masa ba li alaqatin don wata alaƙa da take tsakani ma'a ƙarinatin tare da wata ƙarina ƙarinan nan mani'a wacce za ta zo ta hana min iradatil ma'ana al-haqiqi daga nufin ainihin ma'ana na asali wal alaqatu bayna ma'anar haƙiƙi, kuma alaƙa tsakanin ma'ana na asali wal ma'ana majazi da ma'anan da yake ba na asali ba qad takunu tana iya kasancewa ta yi kamanni kan kan wa qad takunu ghayraha iya kasancewa kuma ba mushabaha bace wato in ta kasance mushabaha ce sai mu ce isti'ara in ta kasance ghairul mushabaha sai mu ce da ita majaz Walƙarina haka kuma ƙarina, wato lafazin da zai zo ya hana ainihin nufin ma'ana na asali a takunu lafziya tana iya kasancewa lafziya mugantar dararo ƙwararru a cikin magana wa ƙari takunu haliyatan tana iya kuma kasancewa yani haliya hali ko yanayi ko ɗabi'a ko al'ada shi zai nuna mana cewa ba a saba ganin haka ba kamar misali a cikin hausa ma muna faɗa za ka ji wannan ce giwa ta shigo gari kowa na faɗin mu zo mu ga gwamnan jihar Sokoto majazi ne ga su dai an ce giwa ta shigo amma kuma kowa na faɗin a zuwa ga gwamna kaga ashe gwamna din nan ita ce kalila wacce ta nuna giwan nan ba ta asali ba ce <laughs> muna fahimta yi to da haka wannan yana cikin maganganu da dama sai mu duba mu gani akwai akwai tambaya shi Allah sai ya tambaya na na kalmar ya gaji yana da zai iya karina eh, yana iya kasancewa sai zama lafziya amma kuma abin da sa ba mu ce ita din ba kamar yadda mutum yake neman yan uwansa dabbobi ma suke neman yan uwansu kaji abin da sa ba mu ce da ita ƙarina ba kenan na'am wannan duk idan mutum bai san fassarar da yake ba yanzu ne to abu ne wanda yake gaskiya yana da dan wahala kaɗan domin sanin fassaran shi ne zai nuna amma kuma galibi yadda ake gane majas galibi akan samu kalmomi ne guda biyu iri daya eh galibi in baka san ba za ka iya gane ma'ana ba za ka iya ganin an ambato kalmomi guda biyu iri daya to idan ka gansu galiban a cikinsu sai ka nemo karina akwai alaka ba lallai ba ne nan dai kawai an yi dace ne sotfa ne abin ya faɗo ba ka'ida ba ne wai sai mai alif da lamun shi ne haƙiƙi la la la la la ba ka'ida ba ne wa alaikum salam falam ara dirghamaini asdaqa min kuma irakan idhal hayyabatu niksu kazzaba ce ban taɓa ganin zakoka guda biyu ba wanda suka fi ku girman gaskiya idan aka samu rai matsoraci mai rauni ya gudu ya bada baya yani kazzaba bi ma'ana ya karyata zaton mutane hizabrun masha yabghi hizabran zaki ne ya tafi yana neman zaki wa aglabun min alqawmi sannan zaki daga cikin mutane ya sha basilul waci aglaba mai ainihin tsayuwa irin na fiska mai kwarjini na fiska yana galaba akan ainihin dabbobi ko kuma zakin cikin dabbobi hayya ba mu matsoraciya da kalmar haba haduwa dambe rikici rigima na almajazul lugawi na allugawi din saboda ai a cikin luganci ake iya gano shi eh amma kuma akwai waɗanda suke ce akwai mutu tsakanin majaz da majazul lugawi almajaz wasu na ce ana ce da shi majazul akhli ka gane amma kuma almajazul lugawi ya kunshi isti'ara ya kunshi majazin ka fahimta shi zai ce almajazul lugawi wato kalmomin da ake amfani da su ba a inda suke ba sai can zai bambance maka in sun yi daidai alaka sai daidai ya zama isti'ara in kuma bai yi daidai ba ya zama majaz amma duk gaba ɗayan su ana ce da su ba majazul lugawi ka fahimta yi yawa wa alaikum salam na'am eh alhaqiqa eh almajaz lugawi shine abin da ya kunshi isti'ara ya kunshi majaz idan alaka ba ta yi daidai ba sai mu ce da shi yanzu majaz shi kadai ba lugawi ba saboda lugawi din ya shigar da isti'ara a ciki ka fahimta mala eh eh a'a za mu ce da ta haƙiƙa ne haƙiƙa kawai wace eh, eh, a in majas in ne za ka ce da shi majas kawai ka tsaya in isti'ara ce ka ce da ita isti'ara abin da sa ya ƙara lugawi saboda sun kunshi abubuwa ne guda biyu gaba kaɗan zai maka bayanin su kowa sai samu asalinsa in alaƙa ba ta daidai ba sai ka ce da shi majas in alaka ta yi daidai ka ce da shi istiara amma duka su biyu za ka ce da su wa majazun lugawi malam ya zanci bayanin kuwa ko baka gane ba da saura ba da kun gane bayanin da nake yi da istiara da majas duniya sunansu almajazun lukawi, ka kara lukawi. idan alaka ta yi daidai sai ka ce mani sunanta wa istiara eh idan alaƙa ya zanto ba ta yi daidai ba sai ka ce da ita ya amma duka su biyu ana ce da suwa sun duka wuce ka gane yawa to shi ne muke bayani halin kutura na ta majazun duka ne. eh a gaba kaɗan zai tattance mara tsakanin wannan da wannan eh, amma ni na ɗan baka guardian ne haka abinda zaka gane in an ce kaza ma'anan shi kaza in kuma an ce kaza ma'anan shi kaza na'am eh na'am na'am eh haka ne ai shi ne ai abu in muka ce istiyara ta shiga cikin sanin da majazi na'am to to ba ba wani tambaya ko na'am ba bane ainihin na'am eh. shi ne sanin abu ai abin da muke magana shi majas baya la'akari da ta'arif ko kuma tankis abin da yake la'akari da shi karina da kuma alaka bi nazar ko wannan ya zo wane ne ko ya zo menene a ba wannan ka fahimta ai shi ba wai duba yake wannan munakkar bane ko wannan mu'arraf a'a abinda kawai ya dame sa ina qarina ina alaka eh eh eh eh eh to eh eh eh a ciki ai da dama ce ai akwai jinsiyya akwai ahadiyya ahad nan kuma akwai ahadul zahiri akwai ahadul kariji yawa ga ne ai <laughs> to malamai mun gane darasin ko to alhamdulillah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta to batun taimako da aka ce ayi na masallaci da ake tarawa ba bismillahir rahmanir rahim a ah, satin da ya wuce mun fara bayani kan al-istihara ko alhaƙiƙa haqiqa muka ce abinda ake cewa haƙiƙa shine abinda aka yi amfani da shi a yadda yake a wurin da yake amma abinda ake cewa majaz shine abinda aka yi amfani da shi ba a wurin da yake ba amma muka ce hakan ba zai tabbata ba sai da dalilai guda biyu sai an samu abin da ake cewa alaka alaka cikin isti'ara ta yi kama da wajhu shaba a cikin tashbihi. wato dangantaka sannan kuma a samu karina ma'ana karina ita ce abin da za ta zo ta hana wato daga cewa wannan abu da kake nufi ba shi kake nufi ba misali muka ce muka buga misali da dhahik al-asad zaki yayi dariya zaki baya dariya me yasa zaki ba zai dariya ba saboda wato bahaika ɗin nan ita ce ƙarina wacce ta zo ta nuna mana cewa dama dariya ba ba bace ta zaki muna fahimta to sannan kuma muka sake buga misali da takallama almayyit almayyit muka ce majaz ne me yasa wato matacce yayi magana wato matacce nan ba na gaskiyan muke nufi ba ya za mu gane haka saboda ƙarina ita ce takallama magana dama sifa ne nawa na ne muna fahimta ko to Allah ya mu dan fara bugo misalai a cikin satin da ya wuce ina ga mun barci baiti na ɗaya da na biyu ko za mu tashi na uku ne kuma sai Allah bai sa yi karatu a wancan sati to idan dai ba a manta ba kuma hawa yau muka ce idan alaka ta kasance mushabaha an yi shi an gama shi ko to yau za a tashi a isti'ara التصريحية ده المكنية يعني abin da aka cewa isti'ara tasrahayya ita ce isti'aran da aka ambato mushabbahun bihi a cikinta amma al-isti'arar maknayya ita ce wacce aka ambato mushabbahun kadai a cikinta to amma ba za ka iya gane haka in ba sai ka koma ma abin da ake cewa aslul kala asalin magana sannan za ka iya gane cewa shin a cikin misalin nan akwai mushabba ne ko mushabbahun bihi misali idan na ce a dhahikal asad misali mu dauki wannan misali ko kuma a naqanil asad zaki ya rungume ni ko mu ce dhahikal asad zaki yayi dariya al asad nan majaz ne me yasa ya zama majaz ma'anar majaz wato ba na gaskiya muke magana ba me yasa ya zama majaz saboda dhahika ita ce me qarina alaka tsakanin asad na gaskiya da kuma wanda ake aka sawa wannan suna wato wanda ba na gaskiya ba ko mu ce na ƙarya me ya alaka tsakanin su ashaja'a ƙarfi ko ba an samu shaba ko mu shaba ce idan muka duba asad din nan akwai abin da ake cewa aslul kalam asalin magana yani dole sai mun koma ma aslul kalam sannan za mu iya ganowa shin mushabba ne ko mushabbahun bihi ai asalinta kai kayi kokarin shabbaha mutum ne da zaki ko to sai muke al'asadu kal insa al'asadu kal insa ko muke al insanu kal asadi yani mutum kamar zaki don mutum ne kake kokarin siffanta shi da to a cikin tashbi in kace al-insanu kal asad al-insan ya zai zama mushabba al-asad zai zama me fa anan a cikin misalin mu na dhahik al-asad mushabbahun ne muka tabbatar ko mushabbahun bihi ba haka to sunna mun tabbatar da mushabbahun kamar isti'ara na sun tasrihiyya ma'ana tasrihiyya bayyananniya don bayyanar da mushabbahun bihi na ko da saura wadda طيب انك تكلم الميت mamaci yayi magana ai dama na gaya muku dama tashbihi kaza kaza kaza duk wannan shimfiɗa ne balagan dama daga wannan majaz din nan ne ma balagar kawai in Allah ya taimake ka fahimci waɗannan abubuwan da kitare ta abubuwan nan to shikenan dama can ilmu abu da ya rage na baya ta wannan na fila talla asa an saka asa kama maqaman mahmuda <laughs> fa'id in muka ce takallama al-mayyit mamaki yayi magana anan zamu nemi za zamu nemi za zamu nemi qarina ina majaz yake anan al ya yani ba gaskiya bane shi fa'id menene ya nuna cewa mamacin nan ba na gaske ba alƙarina yani ita ce ne da kallama alkalam don kalam sifa ne na alhaj rayayyen mutum ko bai menene abin nan alaƙa tsakanin mamaci na gaskiya da na ƙarya adamu eh, ihsan yani kamar yadda wannan ba sa dan ko oho ne dama mutum in ya mutu dama bai ji abin da ake yi to sai mu koma aslul kalam yani sai mu maida wannan isti'ara ya kuma tashbih sai mu ce misali aljahilu kalmayyiti aljahilu yani jahili kamar mamaci ne aljahil anan ya ne mushabba mayyit anan ya zama da shi to a cikin misalin mu wannan مشبه مكا تبتر كو مشبه به تبتر مكا استعارة تصحية كو مكنية تصحية يعني أشيك إلا إلا أكا تبتر دا مشبه به زامو تيوانا استعارة تصحية نعم إلا أكا جينا شبه ah ai ba zai maji ba dalili yani in ka juya shi zai fada makniya ita ko isti'ara ba ta kasancewa makniya sai an samu lawazi lawazin ya ani adilla abinda za su nuna cewa bayan ka cire mushabbahun biyi sai ka tabbatar da wani abu wanda ke lawazimuhu yawa na kana fahimta yani mun fahimta abin daga tasrahayya din tukuna fa yani bari mu shiga cikin samimun amsila la'alla ya tafi aktar Allah yana cewa subhanahu ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وانا فرقه فرق نصر في إبراهيم كتاب وانا وان للتافيني القرآن كنا وإنما نكر للتعظيم أن ما يجي ما نكرا نقول جيما ماشي أكا ما يدجي كما أبدا بعثاني بعد wannan wani littafi ne an zalna hu ilaika wanda muka saukar da shi gare ka kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur don ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske Allah yani littafi gashi an sauka amma ka fidda mutane ka dinga jawo su daga cikin duhu zuwa cikin haske ko ya abun yake kaga muka ce ka jawo su daga cikin duhu zuwa cikin haske a hankalta ma hankali ba zai ɗauka ba saboda Allah ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim muna fahimta kuma sannan yani addinin musulunci Allah ya ce da shi anno saboda annabin kansa ma no Allah da kansa ma kuma no sannan waɗanda suka yi imani no gaba ɗaya domin yace nuruhum yas'a baina aydihim Allahu nuru samawati wal ard qad ja'akum min Allahi nurun yani ko ina mu da muka yi imani haske annabin da ya zo haske littafin da ya zo haske allah da kansa haske mu fahimta shi sa ya haɗa mu a can aya ya ayyuhal ladina inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim kaga allahu nuh mala'ika makhluqatun minan nur an halitta su daga haske sannan kuma annabin da kansa nur mu kuma da muka yi imani nur don haka sallu alaihi wa sallimu taslima ba shi muke bayani ba tunda ba tafsiri muke ba yani anzalnahu ilayka litukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur dan ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa cikin haske a hankalce in kake an saukar da littafi don ya da mutane daga duhu zuwa cikin haske ma'ana idan da jawo su daga cikin duhu zuwa cikin haske ba shi ake nufi a nan ba innama min zulumatil kufr daga duhun kafirci ila nuril iman zuwa ga haske irin na imani kaga anan kenan az-zulumat bi masabatil ya tsayi a matsaya ne na kafirci sannan kuma an-nur bi masabatil iman ya tsayi ne a matsaya na imani sai mu koma tashbih yani an shabbaha kafirci da duhu kamar da aka shabbaha ainihin imani da haske to aslul kalam asalinsa al-kufru kadh-zulumat كما أن النور كالإيمان كما الإيمان كالنور الكفر كالظلمات الإيمان كالنور شنو أصل الكلام أصل ما كان كنا يعني إن كدوب الظلمات كالكفر كما الكفر كالظلمات الكفر ذا مثل شيء مشبه الظلمات ذا مثل شيء مشبه به إن ممكن كما الإيمان كالنور النور ده مجرد مشبه فنان الإيمان كالنور الإيمان كالنور إيمان ده مجرد مشبه طب النور مجرد طب سيب القمة كعاية يعني اكيد آية باية من قمة أصل الكلام من قالوا مشبه من قالوا مشبههم به والنيني أكتبت ده شيء أكيدين آية مشبههم به كنت سيب السيارة تصريحية idan ka tashi tafasir za ka ce shabbaha Allahu zulumati ko al-kufra bi zulumat wa shabbaha al'imana bin nur can na farko bi jami'i sawad nan kuma bi jami'i sala'lu Allah ya sifanta kafirci da duhu saboda kowannen su duhu ne ba haske ya sifanta imani da haske don kowannen su haske ne muna fahimta bari mu gwari gwari shabbaha Allah al-kufra bil-zulumat bi jami' al-sawad fi al-kun ana fahimta fa thumma hadafa al-mushabbah yani don mushabbah ne aka ce ba mushabbahun bihi ba wa tunusiya tashbihu aka manta da tashbihi gaba daya wadda'a anna al-mushabbaha fardun min afrad al-mushabbah bihi yani sai ya riya cewa ai mushabba yanzu ya ma shige cikin mushabbahun yi kai wa dakhilun fi jinsihi ya ma shige cikin jinsu sa gaba daya to tunda kace mushabbahun bihi ne aka tabbatar sai ka ce ala sabil isti'ara at-tasrahiyya at-tasrahiyya muna fahimta mu sake komawa misali na biyu yani al-imanu muka ce al-imanu kan nur ko يعني إيمان شنو مشبه النور شنة إما كتلم تشبه الله الإيمان بالمه بالنور بالجامع إيه؟ الثلالكو البياض في الكون ثم حذف المشبه فيشنة مشبه وانك شنة شنو الإيمان يعني فيك ترى إيمان وتنوسي التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه على سبيل الزيانة منه التصحية ميسا كان تصحية سبود أن تبتدع مشبهون بي مرافة انت جماعة يعني وانا التفاصيل لين كما يبدأ كتي إيرابي هكا بلاغة ذاك إيرابي ذاك سكتي تفصيل سيني كذا شبه الله كذا بكذا بجامع كذا وحذف كذا وهو كذا ثم تنوصي التشبيه اكثر لما استعارة أبلغ من التشبيه yani isti'ara ta fi tashbihi balaga me yasa saboda ikirari kake riya cewa kaza shine kaza ba wai kama yake da kaza ba mubalaga jama'a muna fahimta mu sake ɗaukar misali na biyu rubun mai kuna abu zan yanzu mu fara shiga balagan za ku dinga jin abin sai an yi an maimaita an yi an maimaita saboda wahala shi za muka ce idan aka fahimci tashbihi a can sahulal amru anan amma idan ya zanto can ba mu gama gane shi ba to nan ba za mu fahimce shi da kyau da ya kamata ba saboda abin musalsal ne ya'ani wannan da abin wannan yana cewa falam ara qabli man masha al-bahru nahwahu wala rajulan qamat tu'aniquhu al-usd al-usd jam'u asad kuma kan ce usud ko asawi duka jam'i ne ya'ani yace ban taba ganin mutumin da rafi yayi tafiya a gefansa ba kana ban taba ganin mutumin da za ko ka suka rungume shi ba ban taba ganin mutumin da rafi ya wuce a gabansa ba kamar da ke ban taba ganin mutumin da zaki da dama suka rungume shi ba saboda idan muka duba anan akwai majazi a cikin misali shatrun awwal da shatri tani duka akwai majazi ina majazi yake albahar a cikin shafirin awal ko to Shafir sani al'usdu za ko ka to ya aka yi muka gano a al awal albaharu shine majazi akwai karina menene karina almashi masha yani tafiya bai yiwuwa rafi yi tafiya tafiya sifan waye mutum sai mu koma alaka akwai alaka tsakanin rafi da mutumin da ake so a siffanta me ya alaƙa da tsakanin su kyauta aljudu kyauta as kyauta muna fahimta to sai mu lankwaye magana mu koma asulul kalam ya asul magana take ar-rajulu kal bahr ko al-insanu tab al-insanu ana zamu tare shi ne al-bahru zamu tare shi mushabbahun bi to a cikin baiti ne muka tabbata tab in ka tashi سيكتي شبه الشاعر البحر بالإنسان بجامع السخاء في الكل كوب الجود هنا فهمت ثم حذف المشبه الذي هو من هو الإنسان وهو الرجل هنا فهمت وتنوسي التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه على سبيل الاستعارة at-tasrahiyya saboda an tabbatar da me mushabbahun bi muna fahimta ji ba mu dauki shakar tani na bai wala rajulan qama suhaniqahu al-asqus ban taba ganin mutumin da zakoka suka tashi suka rungume shi ba a cikin misali akwai majal ina yake al-usdu me yasa muka gane cewa majazi ne wannan saboda karina ina ne karina take mu'anaka don mutumin da kaga zaki ya rungume sa bana tunanin zakin ne na gaske ko kuma mu ta ji aiki ba rai <laughs> muna fahimta to me alaka tsakanin zaki na gaskiya da kuma na ƙarya shaga a ƙarfi da jarinta sai mu koma mu lamɓai magana akwai asulul kana menene asalin Ko tashbihin al كالأسد kal الرجل fa al-insanu anan ما shi ne. مشبه الأذن رام ترجي مشبه بيغو طب عاتتين بيتي ممو كتبتا طب إن كتاشي سكت شبه الشاعر الرجل بالمث بالاصدي أنا فهمت فات طيب. بجامع كوكما بجامع الشجاعة في الكل وانا نارك عرجي وانا نارك عرجي ثم حذف المشبه الذي هو مه الإنسان وثلوثي التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل على سبيل الاستعارة التصرحية منا فهمت يا جماعة إنها كلام وليس آية نعم <laughs> نعم إيراد إيه لكن شبه الشاعر الإنسان بالأصد بجامع الجزاء بالقصد <laughs> اه ملخص ايوه <laughs> نعم ايوه تفصيل ثلاثي تفصيل ايه ايه اه ارجع اني عندي هكا ايدك هكا ارابي هكا نعم ايه بجامع الشجاعة بجامع الشجاعة ثم حذف المشبه الذي هو الإنسان نعم ايه فرد من افراد المشبه به وتكتب نعم <laughs> ايه ايه ولذلك كتير الرجل كالأسر al'imanu shi ne mushabba annuru shi ne mushabbahun bihi a shi sa muka ce alkufuru ka zulumati wal'imanu imanu kan nuri in ba kamanta ba muka ce zulumat mushabba al'iman mushabba al-zulumat mushabbahun bihi sannan al mushabba mushabbahun bihi na? na نعم آه، آه، نعم نعم نعم ايه ايه شيني شيني الايمان كالنور الايمان مشبه النور مشبه به الكفر كالظلمات الكفر مشبه الظلمات ايه مشبه به إن ka شبه الله الكفر بالظلمات والايمان بالنور بجامع السواد في الأول والبياض في الثاني ثم حذف المشبه الذي هو الكفر والإيمان وتنوسي التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه على سبيل الاستعارة التفرحية ما لا يا فهمت أخوة لا مدرس آية أنا ما لا يا حمر كرسلنا النبي بريك إيه يا إيه ما نبي نعم eh haka ai in ba ya haka ba za a gane ba saboda na eh eh, eh. <laughs> Ah, <laughs> abin da ya sa lokacin da muke yin noma babu inda ya wahalar da mu irin wannan wuri don haka sai na ga babu makaraj irin haddace littafi <laughs> shi ne kaɗai makaraji kawai don haka sai ne ukubi na haddace shi gaba ɗaya na ce to sai ga yadda za a yi kuma sauran wahala su tabbata to don haka ka gane duk sanda zan karantar da wannan wuri ya ni kan zauna in saƙa ya za a yi in isarwa da mutane za su gani saboda gwagwagwa jin da na fama da ya ba da eh wannan yadda ka biyo eh na'am na'am na'am eh haka haka na bai ce da akala wakala wani duka eh a dorara a dorara wadda'a eh abin da ya yan kulliyan ai ba gaba ɗaya aka samu foundation ba yani wasu sun hau abin yanzu kamar misali waɗanda na ɗauke su gaba ɗaya za ga kamar misali kamar ahmad in bana ne zai ƙara ban kuma taɓa kauki akan da mantek da balagan zai ƙara ban taɓa shayi ba to sai ɗin su kamar najeriya suka tafi sudan misali shi ma yani ba su da matsala amma na bayan haka sai aka dinga fama to irin waɗannan abubuwan misali ba kowa ya san su ba to sai ga mana yani karatu la faridun wala bik awanun mai nazari ka gane na na eh, gashi nan wadda'a anna al-mushabbaha fardun min afrad al-mushabbahi bihi wada dakhilun fi jannah eh, kuma a fahimta ba wai tazkiyatun nas ba saboda ni ma kaina ba wai larabci ne karanta ba ba takhasus ina ba bane lugha arabiya inma kawai dai ya'ani ya yu'tihi man sha. yawa don kai wani ya tunanin ko misali akwai tazkiyatun nasu a larabcin ni ma ba takhasus ina ba bane yawa yani hawa ne kawai aka yi abun hakan nan don haka duk inda aka ji an ji wanda ya fi mu aji a karu a wurinsa Don ba takhasus ina ba bane muhawala mu ma muke na <laughs> na ya ga wannan ya rubuta shi so akwai tambaya babu tambaya na wurin eh aka aka manta ma'ana manta wato karkayi in cewa mushabba yanzu kawai ma shi shine mu bi gabanin tashbih tajmihi kana ce wane yi kama da wani ka ta yawa shine ka manta tajmihi gaba ɗaya don ba wani ada ba wata na'ura yanzu ya kace mushabba shine mushabbahun ne eh eh wadakhilun fi ya ma shige sun game sun zama daman walama ثم تنوسي التشبيه وادعى أن المشبه فرد من أفراد المشبه به وداخل في جنسه على سبيل الاستعارة هو التصريحية هو المكنية نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب